Hausawa Top TV tashar al'umma. Jihar Zamfara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. 'Yan bindiga sun aikata aika-aika inda masu garkuwa da mutanen 'yan bindiga a yanzu su suke da iko da wasu yankuna a jihar Zamfaran. Inda a yanzu a wannan farmaki da suka kai za ku ji cewa wasu mutane sun mutu sannan wasu kuma sun samu raunuka a wani gari da ake ce masa ruwan ɓaure da ke cikin ƙaramar hukumar Gusau. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoto daga jihar Zamfara biyo bayan badakalar da 'yan bindiga ke aiwatarwa inda ka san babu mulki a wato jihar ta Zamfara. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai jihar Zamfara tana fama da hare-haren 'yan bindiga inda a yanzu jihar ta zamfara siriya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin a yanzu 'yan bindiga su suke rike da ikon wasu yankuna da ke jihar zamfara kamar yadda jaridar bbc ta wallafa labarin a jihar zamfarar najeriya mutum hudu sun mutu wasu goma sun samu raunuka wato a garin ruwan ɓaure da ke wato cikin ƙaramar hukumar gusau bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai a yammacin litinin wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu garkuwa da mutane suka sako wasu mutane sama da ɗari biyu, sai dai sun kashe wasu ashirin da takwas a lokacin da suka yi garkuwa da su kamar yadda a rahotonmu na ɗazu muka kama ko masu garkuwa da mutanen wato sun yi garkuwa da su wato a garin randa da ke cikin ƙaramar hukumar Maru a jihar ta Zamfara. 'Yan bindiga sun kai hari zuwa wato garin ruwan ɓaure ne wato da misalin karfe shida na yammacin ranar litinin ta jiya. Wannan mutumin da jaridar BBC ta sake sunansa wanda ya shaida mata jaridar BBC harin da aka kai kuma ya ce wato da ƙyar ya tsira da kansa da ransa a cikin wannan wato abu. Maharan sun afko garin ne bisa mashina kusan ɗari ya ce an ɗauko wato gawarwakin mutanen wato da suka kashe kuma ana shirin yi musu wato sutura kuma rikicin ya sa wasu ma wato na ƙauracewa daga yankunan ga mata can da yara suna takawa wato a ƙafa zuwa ƙasar kwatarkwashi wato a ƙaramar hukumar bungudu maza ne kawai suka tsaya a garin domin wato a yi mamatan jana'iza. Ya koka kan rashin ɗaukar mataki daga ɓangaren hukumomin jihar wato bisa abubuwan da suke faruwa. Mutanen nan wato an san inda suke, an san uwayensu domin ba baƙi ba ne har ta kai ga wato ranar talata sun yanka wa mutane tara wato ta naira miliyan biyu kuma sun je garin da motar ɗaukan kaya. wato samfurin santa kuma suka wato raba mazauna garin da buhu 130 na dawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una babu shakka wannan lamari dai ba daɗin ji irin yadda 'yan bindigar ke cin karensu babu babbaka yanzu dai ka duba ka ga yanda wato manoma waɗannan 'yan ƙauye suka yi nomansu amma gashi bisa yadda dai abubuwa suke tsada har buhu 130 na dawa suka ɗauka. wanda babu shakka idan za a iya samu maka kuɗin wannan dawa babu shakka abubuwa ne kuɗaɗe masu yawa. Babu shakka ya kamata masu iko wato masu mulki a jihar Zamfara su yi halin kulawa akan al'ummar jihar Zamfara biyu bayan waɗannan abubuwa da suke faruwa kuma kazalika ya kamata shugaban ƙasa ya ba da babbar kulawa a waɗannan jihohi da waɗannan 'yan bindiga ke illatawa. kamar yadda muka kawo muku labari a ɗazu a jihar zamfarandai yan bindiga sun sako mutum 200 da suka yi garkuwa da su a garin ruwan wato randa wanda wannan mutumin na cikin waɗanda aka sace ɗin wanda ya bada wannan rahoto na abin da ya faru a cikin wato jihar zamfara ya ce su 162 ne aka ɗauka daga garin inda ya ce kwanansu 20 daidai a hannun 'yan bindigar sai ranar Lahadi suka sako su. Ya ce masu garkuwa da mutanen wanda suka sace su sun raba su cikin ɗakuna shida, wato kuma ya ce babu wanda ya san ainihin abin da ke faruwa, sai dai abin da aka gaya musu. Cikin waɗanda aka sace tare da ni, wato mutum ashirin da 28 'yan bindigar suka kace, ko da yake wato wasunsu yunwa da wahala ita ce ta yi sanadiyar mutuwarsu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma ya ce waɗanda wuya ta sa suka mutu ba su wuce mutum uku ba sauran harbe su suka yi jaridar bbc ta tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya a jihar zamfara sai dai kakakin rundunar ya ce jami'ansu na kan bincike kan wannan lamari shi ma ya koka ganin yadda barayin dajin ke kai musu hari a duk lokacin da suka ga dama. Abin takaici shine babu mai iya yi musu wato komai a yayin da suka zo. Kowa ya san garin da suka wato mayar sansaninsu amma babu wato abin da hukuma ta yi musu. Lallai na san masu garkuwa da mutanen nan wato ke iko da wannan yankuna na zamfara. Tun da farko mun ba su miliyan shida, amma sun ce suna buƙatar mu tara musu ƙarin miliyan talatin ne sannan kafin wannan lokacin sun sace mana buhunan dawa fiye da ɗari biyu. wannan al'amari dai da ke faruwa a jihar zamfara kai ka ce tatsuniya ce kuma kai ka ce hakan ba zai iya faruwa ba amma dai gashi yadda irin waɗannan al'amura ke faruwa inda ka san dabbobi haka ake yi wa mutanen garin ɗauki babu daɗi. Wannan al'amari da ke faruwa matsawar gwamnati ba ta tsaya ta yi halin kulawa ba, to fa babu shakka ba zai haifar da ɗa mai ido ba, duba da irin yadda wasu sansuna wato da 'yan bindigar suka kafa wanda 'yan garin ke cewa an san garin da suka mayar sansani a wato jihar ta zamfara. Matsawar 'yan bindiga za su ci gaba da samun irin wannan kwari? shi ta kafa sansanoni suna kwace yankuna suna iko da su suna gudanar da abin da suke so babu shakka a kwana a tashi za a wayi gari idan ba wasa ba 'yan bindiga su zo su ci karfin jihar a yanzu babu shakka dai babban abin yi a nan shine gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara tallafa wa jihar zamfaran da dai sauran jihohin da wato irin wannan ibtila'i ke faruwa da su wajen shawo matsalar kan tsaron da ake fama da shi. Babu shakka dai a halin yanzu duk da dai jami'an tsaro irin su sojoji suna ƙoƙari wajen fatattakar waɗannan suna ƙoƙari wajen fatattakar waɗannan wato 'yan bindiga da suke addabar yankuna da dama a arewacin Najeriya amma duk da haka dai biyo bayan irin makamai mugga da 'yan bindigar suka mallaka yakan sa su fafata tsakanin su da sojojin. Babban abin takaicin ma a nan shine irin yadda 'yan bindigar ke samun makamai manya-manya wanda ko jami'an tsaronmu wasu babu irin su a hannunsu. Kuma ka abin mamakin na biyu shine irin yadda irin wannan makamai ke shigowa kuma su iso gare su ba tare da wato jami'ai sun riƙe su ba. Wannan shi yake nuna cewa tabbas akwai haɗin bakin waɗanda wato suka san hanyar shigo da waɗannan makamai. Ya Allah muna roƙonka kai mana maganin waɗannan iftilae iftila'i da ke faruwa a wato Najeriya da arewacin nan musamman ma da arewacin Najeriya wanda hakan ne ke faruwa a ciki. Ya Ubangiji zaɓe mai zuwa muna roƙonka Allah kai mana zaɓin shugaba na gari wanda zai tausaya wa al'umma ya samar da tsaro da kuma kwanciyar hankali da wato tsaron lafiya. Masu saurare ra'ayin ra'ayinku a dangane da waɗannan batutuwa?